السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناجم كتاب الصلاة باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة لتاف بلوغ المرام من أدلة الأحكام مع الإمام أحمد بن علي بن حجر الأسقلاني وأن يرسو a misira, hijira na da shekara 852 shekaru 585 da suka shige muna roƙon allah madaukaki ya ƙara masa rahama za mu ci gaba daga hadisi na 479 wannan darasi yana karantar da mu hukuncin magana a lokacin da ake hudubar sallar juma'a حكم الكلام في خطبة الجمعة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال an karbo hadisin nan daga abdullahi bin abbas allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa abdullahi bin abbas ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce man takallama yawmal duk wanda ya yi magana a ranar juma'a wal imamu ya kubu alhali imam yana kutuba fahuwa kamasalil himar ya hamilu asfara to shi wannan mutumin yana kamar jaki wanda ke daukar littafai wallazi ya kulu lahu ansit kuma wanda ya ce masa ka yi shuru laisat lahu juma'a ba shi da juma'a رواه أحمد في المسند الإمام أحمد ahmad ya rawaito shi a littafin sa al-musnad hadisi na حجر ibn hajar لا بأس به la حديث باب isnadin hadisin babu laifi game da shi wannan lafazi babu laifi game da yana daga lafuzza wanda malaman hadisi suke nuna cewa hadisi yana da kyau ko da yake hadisin bai kai a ce masa ingantacce ba amma idan aka ce isnadinsa babu laifi game da shi yana nuna cewa hadisin ana iya aiki da shi ibn hajar ya yi magana kan wannan hadisin a cikin fathul bari sharhu sahihi al-bukhari kitab al-jumu'a a mujalladi na biyu shafin 414 kamar yadda ya faɗa al-bulugul maram ya ce bi isnadillah ba a bihi a fathul bari ibn hajar ce walahu shahidun qawiyyun hadisin yana da wata riwaya da ta zama mai shaida gare shi wannan riwayar tana da karfi hadisin abdullahi bin umar mawqufan saboda haka yasa ibn hajar ce hadisin babu laifi game da shi wato yana ganin hadisin yana da kyau to amma muhammad nasiru jini albani a littafinsa tamamul minna a shafi na 337 ya ce wannan hadisin bai inganta ba hadisin nan bai inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin fatul bari wato a mujallar nabi shafi na 414 ibn hajar yace qalul ulama malamai sun yi magana game da cewar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ma wani ya yi shuru a lokacin da yake magana a lokacin da imam yake hutuba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da juma'a malamai suka ce ma'anahu la juma'ata lahu kamila ba shi da juma'a cikakkiya lil ijma'i ala isqati fardil waqti an saboda malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa wannan juma'ar tana isar masa ko da yake ba shi da ladanta amma da juma'ar tana isar masa ta saukar da farillan sallar juma'a a kansa wato idan mutum ya je sallar juma'a ya yi magana to wannan juma'ar ba ta ɓaci ba juma'ar tasa ba ta ɓaci ba abin nufi shi ne farillan dai ta sauka kansa amma ladan juma'a dai ba yi da ita wannan shi ne abin da malamai suke faɗa game da wannan hadisi don haka ba wai cewa ba shi da sallar juma'ar gaba ɗaya zai sake ta ne ba ta isar masa amma dai ba shi da lada a kanta alimamu shaukani a littafin nailul autor a mujallar na uku shafin 324 yace shabbaha man lam yumsik anil kalam bilhimar himar al hamil lil asfar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta wanda yake yin shuru wanda ke surutu lokacin da ake huduba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta shi da jaki wanda ke dauke da littafai bi jami'i adamil intifai wannan shi yake nuna cewa mutumin ba shi da juma'a kamar yadda jaki yake daukar littafi ba shi amfana da waɗannan littafan kamar yadda jaki da ya ɗauki littafai baya amfana da waɗannan littafai to haka ma mutumin da ya magana a lokacin da ake juma'a ya dai zo ya yi sallah amma ba shi da amfanin wannan juma'a don ba shi da ladanta wato shi ne dalilin da ya sa malamai suka ce ba shi da lada game da ita wannan juma'a saboda misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da shi wannan mutumin da jaki wannan yana cikin subulus salam na al-imam sanani game da sharhin wannan hadisi kamar yadda al-imam shaukani ya fada kima al-imam sanani yayi magana kan wannan hadisi a littafin sa subulus salam a mujallal na uku shafin 172 haka ma sharhin sunan tirmidhi tuhfatul ahwazi a mujallar na shafi na 51 mu ci gaba ibn hajjare wa huwa yufassiru haditha abi huraira wannan hadisin ko da yake yana da rauni amma yana fassara hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda fi sahihain wanda ya zo cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim marfu'an ya jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa 'Idan qulta li sahibika anfit yawm al-jum'a idan ka ce ma abokin zamanka kai shiru a ranar juma'a wal imamu yaqtubu alhali liman yana huduba faqad ta to hakika kai allagu wannan hadisin muttafaqun alayhi Ibn hajar ya fara kawo wancan hadisin da ke da rauni sai tabbatar da wato fassaran hadisi wanda ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisin Abu Huraira yana sahihul Bukhari kitabul Jumu'a babul insat yawmul Jumu'a wal imamu yakhutub hadisin 934 da kuma sahihu Muslim kitabul Jumu'a babun fil insat yawmul Jumu'ati fil khutbah hadisin 851 al-Imam an-Nawawi yana sharhin hadisin Abu Huraira din wato sharhu sahih muslim juz'u na shida shafin 138 menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa faqad lagauta kai lagu? al-imam an-nawawi yace ma'anar faqad lagauta ay kuntal lagwa wato ka faɗi magana da ake kira allagu wacce magana ake kira allagu da larabci kalma ta'allagu tana daukan ma'ana ma'anoni masu yawa ana dauka da hausa a ce mata hargowa ko a ce mata sambatu ko a ce maganar banza duk tana daukan wannan ma'ana tana da ma'ana mai fadi al-imam an-nawawi yace asali kalma ta'allagu huwa al kalamul malghi as-sadiq al-batil al-mardud shine maganar banza magana mara ma'ana ita ce ake kira allagu wakila ma'anahu kulta gairar sawabi wasu malamai suna cewa ma'anar allagu ka faɗi magana da bata dace ba idan liman yana hudu ba sai kai magana to magana da a lokacin bata dace ba shi yasa aka kira ta allagu wakila wasu malamai suka ce ta kallamta bi malam baki ka yi magana da bata dace ba don haka a takaice al-imam an-nawawi ce fa fil hadisi wannan hadisin na abu huraira yana karantar da mu annahyu an jami'i anwa'il kalami halal khutba yana hana mu dukkan nau'ukan magana a lokacin da imami ke khutba wa nabbaha bi hadha ala ma siwahu li'annahu idza qala anfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada misali ne da magana da ta dace akan maganar da bata dace ba domin magana idan wani mutum yana surutu lokacin da imam yake hudu ba sai ka ce wane yi shuru wa huwa fil asli amrun bi ma'ruf asali ka ga nasiha kake mutum da yana magana lokacin da ake hudu ba sai ka ce yi shuru kai da kace yi shuru ai da siha kake masa to amma sai aka ce kai ma da kai mar nasiha din an kira magana ta ta'allagu don haka al-imam an-nawawi yace fa ghayruhu min al-kalam aula idan mutum zai yi nasiha ga wani ya daina surutu a ce ya yi allagu ya faɗi magana mara kyau a lokacin da imam yake shi ne allagu to ina kuma ga wata magana da ba nasiha ba mutum yana surutu ka mai nasiha an ce nasihar ta kama allagu ce to ina kuma ga wata magana da ba nasiha ba saboda haka al na an-nawawi yace wa inna ma tariquhu idza arada bihi nahya ghayrihi a kalam idan wani yana magana kana so kai mar nasiha lokacin da ake ba. an yushira ilayhi bi sukuti in fahimahu ya masa ishara ta yi shuru kar ya kai ga yin magana ya masa ishara yana iya amfani da yatsarsa ya sa a bakin shi ya masa ishara akan yayi shuru fa in ta'azzara fahmuhu idan fahimtarsa ya gagara falyufhimhu bi kalamin muktasar yana iya fahimtar da shi ta magana da take takaitacciya wala zido ala aqalli mumkin kada dai yayi magana da ta dara ta rura? kaga al-imamu yana nuna cewar nasiha tana iya halatta ga mutumin da ke magana illa dai mutum yayi ƙoƙarin nisantar kalma shine yafi dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan ka ce ma abokin zamanka ka yi shuru kaga kalmar gajeruwa ce an sit yi shuru yawmal jumu'ati wal imam yaqtu faqad lagawta kai din ma ka faɗi magana mara kyau idan aka ce kalma ta yi shuru ita ma bata dace ba to wace kalma ce za a kawo wace za a yi nasiha da ita mafi dacewa shi da ya zama ishara ko ko ka kyale shi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yi amfani da kalma mafi takaita mafi gajarta ita ce an sit ka yi shuru kaga kalma ce da ba ta da tsawo amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai din ma da ka faɗi wannan kalma ka faɗi magana mara kyau ka duba nailul autar da alimamu shaukani mujallar na shafi ta 273 uh, malamai suna tabbatar da rashin nasihar ga wanda ke magana a lokacin da ake hudu ba shine mafi dacewa rashin yin nasihar gare shi shi ya fi dacewa al'imamun nawawi yana cewa kana iya nasihan amma dai ka yi ƙoƙarin amfani da ishara shi ya fi dacewa idan zai yiwu ibn hajar sharhin wannan hadisin hadisin abu huraira a sahihul bukhari wato fathul bari mujallar da biyu shafin 414 yace annahayu anil kalami ma'khudun min hadith al-bab bi dalalati al-muwafaqa idan ka ce ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi shuru idan liman yana hudu ba sai a ce babu amma wannan hadisin ya mana ishara gare shi li annahu ja'ala qawluhu anfit ma'a kaunihi amran bi ma'rufin lagwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wani yana magana sai kace yi shuru kai ma ka faɗi magana mara kyau kaga ya mana ishara kenan da cewar kada ku yi magana a lokacin da ake hudu ba fa gairuhu min al-kalami aula an yusamma lagwa yace ittafaqat aqwalul mufassirin malaman fassara wato waɗanda ke fassara kalmomin larabci sun daidaita akan cewa allagu da larabci idan aka ce allagu ittifakan ma la ya hasunu min alkalai shine maganar da ba ta da kyau ittifakan inji ibn hajar cikin fatul bayan menene allagu? Allagu magana ce mara kyau amma ayyana irin maganar shi ne inda malaman masana harshen larabci suka samu sabani menene ake nufi da allagu wasu suna ganin cewa maganar banza ce wasu ce maganar da bata dace ba shine yace to a takaice abinda ake ce ma allagu shine maganar da bata da kyau ya kawo misalai cikin fatul bari na irin fassarar da malamai suka yi makalma ta allagu ya ce allagu alkalamun lazila aflalahu idan aka ce allagu magana ce da ba ta da asali min albatili maganar banza wa uh, shabahihi da makamancin haka akan ce allagu asabtu min alqawli magana da ta zama magana yasasshiyar magana ita ce ake kira allagu Wakila qila almailu an wasu malaman suna cewa allagu shine barin gaskiya magana da ta bar gaskiya wakila allagu al'ism wasu malaman suna cewa abinda ake nufi da allagu shine zunubi don haka idan aka ce faƙad lagauta lokacin da ka yi magana lokacin da ka ce ma wani ya yi shuru lokacin da yake magana ana hudu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana nufin cewa ka yi zunubi saboda haka sai ba da misali da aya ta 72 ta suratul furqan inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama wa idza marru bil lagwi idan sun wuce ana aikin zunubi ashe kaga al-lagwi yana daukan ma'anar aiki saboda haka al yana zuwa ta magana yana zuwa ta aiki al yana zuwa ta magana yana zuwa ta aiki ko da ba magana mutum ne ba idan ya zama yana aikata wani abu lokacin da imam yake hudu ba yana yin allahu kamar yadda hadisai suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna fassara kalma ta allahu hatta ta aiki man massal hasa faqad laga wanda ya shafa tsakuwa yana motsi da tsakuwa shi ma yayi allahu wannan ya bada cewa allahu bai tsaya ga harshe ba hatta aikin da mutum yake ya aikata wani abu sabanin sauraron hudu ba shi ma Allah ne musamman la'akari da wannan aya ta suratul furqan ibn hajar yace wa qila ma'ana lagawtu eh, khiftu min al-ajr ma'anar kai allagu to kamar misali mutun ne yayi asarar lada wa qila batalat fadilatu jumu'atika wasu malaman suna cewa abinda annabi yake nufi idan ka ce ma wani yayi shiru lokacin da imami yake ba. to ka bata ladan juma'arka wakila sarar jumu'atuka zuhura ana cewa juma'arka ta koma a zahar wato ladan a zahar kawai kake da ita baka da ladan sallar juma'a a takaice bayan ya kawo waɗannan fasarori daban-daban a cikin fatul bari na kalmar allagu sai ibn hajar ya ce akwalu ahalin lugati mutaqaribatul ma'ana fassaran masana larabci fassaran da suka yi ma'anarsu tana kusanci da juna wa yashhadu lil qawl al akhir fassara ta ƙarshe, wanda malamai ke cewa allagu shine zunubi abinda ke nuna haka shi da hadisin abdullahi ibn Amr bin al-As wanda ya rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam uh, manzon Allah yayi wata maganar da tai kama da hadisin Abu Hurairah din Ibn ya yake annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ittasala yawmal jumu'ati wanda yayi wanka a ranar juma'a wa massa min tibi imra'atihi ya shafa daga turaren matarsa abinda manzo Allah yake nufi dama kana da turare da ka ajiye saboda iyalinka kamar wannan yana karantar da mu yadda zamu zauna da iyalai ba sai zaka fita zaka sa turare ba ka shafa turare kamar da kake shafawa domin iyalinka ka shafa uh, in kana laha in ya zama akwai turaren wajenta wala bisa min salihi siyabi mutum ya saka kayansa mafi kyau min salihi siyabi wannan yasa malamai suke cewa shafa turare a lokacin da za a tafi sallar juma'a yana daga ainihin ayyuka wanda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da su siyama da sallah ta jami'i sun malam ya takhabba riqaban nas sannan mutum da ya taho masallaci bai tsallake wuyan mutane ba inda ya samu gudi sai ya zauna walam yalgu inda al ba bai yi allazu a lokacin da ake wa'azi ba bai yi allazu a lokacin da ake wa'azi ba kanat kafaratun lima bainahuma Wata wannan sallah kafaratar kafaratan lima kuma za ta zama kafara na zunubin da ya kasance tsakanin wannan juma'a da wata juma'a wa mallaga wata kakkon rikabar nati kanat lahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma fa wanda yayi allagu bayan ya taho sallar juma'a ya ƙetare wuyan mutane da juma'arsa ta zama azhar kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi wani wanda yana nuna cewa allagu. yana bata sallar juma'a mutum ya mai da ita azhar hadisin yana sahihu ibnu khuzaima kitabul juma'a babu zikr al-khabar al-mufassal li lafzati al-mujmala saboda ibnu khuzaima ya kawo wannan kalma ta allagu daga cikin kalmomi da suke daukan ma'ana mai yawa ya kawo hadisin nan saboda kokarin fassara kalmar kalma ta allagu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana hadisi na 1810 hadisin yana da kyau kamar yadda ya zo cikin sahihu sunan abi dawud hadisin 347 da sahihu targhib hadisi na eh, da da 771 akwai hadisin abu huraira har yanzu sabanin wanda ya zo cikin bulugul maram Yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawabba'a wanda ya yi alwala fa ahsana a ya kyautata alwalar sun ma'atar jumu'ata sannan ya taho sallar juma'a ma'a ya saurara wa ansata kuma ya shiru gufira lahu ma bainahu wa bainar juma'ati za a gafarta masa zunubin da ke tsakaninsa da wata juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ziyadatu salasati ayyamin da karin kwanaki uku kaga an samu kwanaki goma kenan wa man massal wanda ya shafa tsakuwa wanda ya motsa tsakuwa faqad lagato hakika shi ma yayi allagu kaga kenan allagu bai tsaya ga ainihin kalma ta harshe allagu yana zama magana mara kyau yana kuma zama aiki mara kyau aiki mara kyau ana kiransa allagu kamar yadda ya zo cikin wannan aya ta suratul furqan wa idza marru bil lagwi aikin zunubi ana kiransa allagu marru kirama sannan magana mara kyau ita ma tana daukan ma'anar allagu hadisin yana sahihu muslim kitabul juma'a babu fadli man istama'a wa ansata fil khutbah akwai hadisin abdullah ibn amr shi ma yana kama da wannan hadisin na abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya haburu salafatu salasatu nafari mutane uku suke halartar sallar juma'a rajulun habaraha yalgu mutum ne ya halarci sallar juma'a yana allagu yana maganar banza ko aikin banza wa huwa habbuhu minha to wannan maganar banza din shine rabo da ya samu a juma'a din in ji annabi sallallahu alaihi sallam. Allah ka tsare wanda yana nuna maka ah, girman wato sallar juma'a girman ladan sallar juma'a da kuma hadarin samun ladan tana da lada mai yawa sannan kuma samun ladan yana da wahala domin da yawa mutane kan zo sallar juma'a ba samu da magana ba imam yana huduba suna jin huduba kuma suna surutu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa habbuhu minha wannan surutun shine rabban da ya samu a sallar juma'a wa rajulun habaraha sannan ga wani mutum da ya halarci sallar juma'a ya da'u wato shi addu'a yake fa huwa rajulun da Allah azza wa jalla dama bukatarsa ya zo juma'a saboda tunanin akwai sa'ar ijaba tunaninsa yana da bukata zai roƙi Allah Allah ya biya mar wannan bukata wannan shine manufarsa na zuwa sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace to tunda Allah ya kira ya roƙa in sha'a wa in sha'a in Allah ya ga dama zai bashi in ya ga dama kuma ya hana shi domin kyauta ce ta Allah mutum na uku shine wa rajulun habaraha bi insatin wa sukutin mutumin da ya taho sallar juma'a yayin shiru wa lam yatakhatta raqabata muslimin bai ketara wuyar wani musulmi ba wa lam yu'zi ahadan bai cutar da kowa ba wa hiya kaffaratun ila jum'ati allati taliha to wannan juma'a ta shi kaffara ce na zunubin da zai auku tsakaninsa da wata juma'a wa ziyadati thalathati ayamin da karin kwanaki uku annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kafa hujja da aya ta ɗari 160 ta suratul an'am man jaa bil hasadati falahu ashru amsalika wanda ya zo da kyakkyawan aiki zai samu wato goma na ladan wannan aikin da ya yi saboda haka sa idan ka yi juma'a mai kyau ka samu lada na kwanaki goma nan gaba ka fara zunubin da mutum zai aikata wannan hadisin al-imam nawawi ya inganta shi a littafinsa sa a mujallar na hudu shafin 525 al'imamu shaukani ya ce isnadin yana da kyau a littafin lailul autar a mujallar na hudu shafin 272 hadisin yana sahihu sunan abidawun hadisi na 1112 da kuma irwa'u dalil mujallar na hudu shafi na 80 saboda haka ga an samu hadisin abdullahi bin amrin cewa idan mutum ya yi dace juma'arsa ta karbu to Allah yana gafarta masa zunubin kwanaki goma nan gaba a hadisan Abu Huraira da kuma hadisan Abdullahi bin Amr Allah ka sa muna cikin waɗanda ke dacewa waɗannan hadisai waɗanda muka karanta wanda Ibn Hajar ya kawo cikin Bulughul Maram dalilin su yasa akasarin malaman sunna suke kafa hujja da cewar magana a lokacin da imam yake yake hudubar sallar juma'a haramun sauraro a lokacin da imam yake hudu sallar juma'a wajibi amma sharaɗi ga wanda ke iya jin muryar liman matukar kana iya jin muryar liman to magana gare ta haramun ne kuma wajibi ne ka saurara domin tana yiwa ba ka yi magana ba amma ba ka sauraro za ka samu wani bai yi maganar ba ya yi shuru amma ya fito da hansa ɗinsa yana ta wasa da shi ko yana motsi da shi ko wani abu daban to idan eh, ka yi shuru amma hankalinka yana wani wuri nan ma haramun saboda haka abu biyu ne wajibi ka saurara haramun ne ka yi magana wannan aka san malaman suna sukan suna kafa hujja da waɗannan hadisai wannan shi yasa ibn hajar ya kawo hadisan da a cikin bulugul maram wajibi ne a saurari liman a lokacin da yake gabatar da kutuba abin da zai gwada maka hadarin wato magana a lokacin da lima yake huduba shine musamman a zamanin yanzu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sharadi akan inda liman yana huduba man takallama yawmal jum'ati wal imamu yaktub matukar imam yana ba kai magana malamai suna magana idan kana jin wannan ba to ga loudspeaker a zamanin yanzu ga lasfika wanda ke kai maganar nesa in dai ka taho sallar juma'a don ya shafi wanda ke zuwa sallar juma'a kamar yadda bayani yake banda kamar mata waɗanda suke makwabtaka da wannan masallaci waɗanda ba za su je sallar juma'a ba duk mutumin da ya taho sallar juma'a magana gare shi haramun wanda shine mazhabar al-imam Abu Hanifa alimamu Malik alimamu Shafi, Shafi'i imam Ahmad bin Hanbal hatta ibn hazmi wannan shi ne fahimtarsa kamar yadda ya zo cikin al-muhalla mujallar na biyar shafi na 61 alkawanin fiqhiyya shafi na 86 da mawahibul jalil mujallar na biyu na 178 da almajimu mujallar na hudu na 222 da littafin almugni mujallar na uku na 153 waɗannan hadisai suna tabbatar da wajibi ne a saurari imam idan yana hudu ba haramun ne a yi magana ko a aikata wani aiki domin allagu kamar da muka yi magana ya ɗauki ma'ana biyu ya ɗauki ma'anar magana ya ɗauki ma'anar aiki idan ka taho juma'a ba ka yi surutu ba ba mamaki akwai tarbiya hannunka kana ja jan carbin da kake shi ma allagu lokacin da imam yake hudu ba me dalili saboda hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa man masal hasa wanda ya shafa tsakuwa ma faqad daga ma yayi allahu kaga tsakuwa aka bada misali to bare kuma sharbi dake hannunka in kana ja motsi kake wanda bashi da alaka da sauraron hudubar liman don haka shi ma ne. wannan yasa al-imam an-nawawi a sharhi wannan hadisin da kuma ibnu hajjar fathul bari shi ma a sharfin wannan hadisin duka waɗannan malamai sun tabbatar da ittifaqin malaman sunna akan cewa wajibi ne a daina komi idan imam ya fara hudu ba amma sharaɗinsa shi ne fara hudu ba idan liman ya hau mimbari ya zauna bai fara hudu ba ba don kayi magana ba ka yi laifi ba lokacin da ladan yake kiran sallah don kayi magana ba ka yi laifi duk da cewa sauraron kiran sallah yana da kyau amma ba wajibi ba ne wannan yana cikin tamamul minna mun yi magana a kai yana shafi na 338 babu laifi don mutane don sahabbai suna magana lokacin da liman ya zauna kan mimbari kafin ya fara huduba amma idan ya fara huduba sai su yi shuru saboda haka ainihin maganar akan huduban ne ba akan zaman imam akan mimbari sannan idan imam ya zauna lokacin da ya kai rabin hudu ba bai gama hudu ba hatta a wannan lokaci ba daidai ba ne kai surutu daga cikin misalin da ke nuna cewa haramun ne malamai suka ce daga cikin abin da ke nuna cewa maganar haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya misilta ya kamanta wanda ya yi magana a lokacin da jaki an kamanta mai magana a lokacin da imam yake hudu ba da cewa jaki ne idan aka kamanta mutum da jaki sifatu zammin wa naqsin siffa ce ta kaskanci ga mutum a ce an kamanta shi da jaki idan aka ce mustahabi ne yin shurun ba zai yiwu a ce akan mustahabi an kamanta mai yin wannan surutun da jaki ba la sai dai akan an bar wajib sannan karshen magana ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace fala jumu'ata lahu bashi da juma'a kaga maganar ba shi da juma'a ba zai yi a faɗi wannan akan wanda ya aikata mustahabi ba sai dai akan wanda ya aikata haramun da makaruhi kai ba za a faɗi wannan akan wanda ya aikata makaruhi ba sai dai ga wanda ya aikata haramun to don haka malamai sun tabbatar da wannan kuma akwai dalilai da yawa waɗanda suke nuna hakan kamar misali ayata ta alƙur'ani suratul a'raf ayata 204 Allah subhanahu wata'ala yake wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan an karanta al-qur'ani sai ku saurara kuma ku yi shiru sannan a bayanin hudu ba ta dauki karatun al-qur'ani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kan karanta suratu qaf a cikin hudu ba ga ayar al-qur'ani ta faɗi haka in ka duba tafsirin ibnu jarir at-tabari tafsirin aljami'ul bayan an da ayatul qur'an fasaran ita wannan aya 204 ta suratul a'raf ibn jarir ya kawo fasarar tabi'ai an samu tabi'ai waɗanda suka fassara wannan ayar da cewa hudu ba take nufi ibn jarir ya ba da misalin ya ce وقال آخرون بل أني بهذه الآية الأمر بالإنصاف للإمام في الخطبة إذا قرأ القرآن في خطبة idan an karanta Alƙur'ani lokacin da ake hudu ba sai ku saurara ku shiru abin da Allah madaukake yake nufi ke ya kawo al mujahid yana daga cikin waɗanda suka faɗi wannan ya ce al-insatu lil-imam yawmal juma'a Allah yana magana ne akan cewa a yi shiru a saurari imam a ranar juma'a lokacin da yake hudu ba sannan ibn jarir ya kawo fassarar afuwa bin abi raba shi ma haka ya fada shi ma ta tabi'i ya ce ba su mutu fitnatai wajibi ne a yi shuru a lokuta biyu inda rajul ya kara alkur'an wa huwa salli lokacin da mutum yake karanta alkur'ani yana sallah idan kana sallah da imam wajibi ne ka saurara wa inda al wa huwa lokacin da lima yake ba nan ma wajibi ne a saurara fa ibn jubair shine tabi'i na uku ya karanta wa ƙuri quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu kala sai ce al-insatu wannan shirin da ake magana ya shafi ranar wato idin layya wa yau fitri da eh, idi na ƙaramar sallah wa yawmal juma'ati ranar juma'a wa fi ma yajharu fihi bihi da duk inda liman yake karatu yana bayyana karatunsa bayan ya kawo farfaran waɗannan tabi'ai guda uku al-imam mujahid sa'id ibn jubair afa ibn abi rabah tabari sai yace wa ijma'ul jami'i kuma duk malaman sunna sun yi ittifaki ala anna ala man sami'a khutbatal imam mimman alaihi al malaman suna sun itifaki duk wanda ya ji hudubar liman in dai yana cikin waɗanda juma'a ta waje ba a kansu kaga sharaɗi ke don haka yasa dan mata da suke gidaje da ke kusa da masallaci suna sauraron hudubar liman ba dole bane su shi bai shafe su ba al-imamu tabari yace ijma'i na malaman sunna akan waye wanda ke wajaba a kansa yayi shuru ya saurari huduba shi ne wanda juma'a take wajaba a kansa al-istima'a wal insata laha ya zama ya saurara kuma ya shiru ma'a bu'il akhbar bil amri zalika. bare an samu labarai da yawa waɗanda suka yi umarni da yin haka an rasulillah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah don haka sai al Tsabar ya yace waɗannan lokuta guda biyu su ne kaɗai lokutan da ke wajaba a saurari mai karatu banda su babu wani lokaci lokuta guda biyu da ke waje ba a saurari mai magana ya ce lawakta ya jibo ala ahadin istima'ul ƙoran wal insatu litanihi min ƙari'ihi babu lokacin da ke waje ba a saurari wanda ke karatun alƙorani a yi shuru illa fi hakain halatai sai hali guda biyu ɗin na kawai in ba dan haka ba in kana tafiya a gefen titi kaji wani na karanta alƙorani dole ne ka samu guri ka zauna kai ba to amma ba kowane mai karatun alkur'ani ake sauraron shi ba ba ya waje ba a saurare shi ba na'am ana sauraron kowa amma wanda ya zama wajibi ne a saurare shi idan yana karanta alkur'ani mutum guda ne a lokuta guda biyu shine liman a lokacin da yake karanta wata sura a cikin sallah inda yana bayyana karatu wajibi ne a saurara na biyu a lokacin da liman yake hudu ba wajibi ne a saurara amma kamar wa'azi ba dan mutum yana gabatar da wa'azi ba wajibi ne ka saurara idan ka gaji sai ka tafi ka tafi ko da alqur'ani yake wa inji al-imam tabari lokuta guda biyu wanda ke zama tilas ka saurari mai karatun alqur'ani ya shafi liman kuma duk suna cikin sallah wannan a ba wannan kuma qira'a wanda ke bayyana karatu a cikin sallah to idan ka lura umarnin da Allah subhanahu wataala ya yi a cikin wannan aya umarni ne wanda ke sake wa iza kuri alqur'anu fastami'u lahu wa wanda shi ke nuna cewa haramun ne yin magana a daidai wannan lokaci wannan bayanin yana cikin littafan fikihu da yawa kamar al-majmu' na al-imam an-nawawi mujallal na shafi na 525 daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin ubayy bin ka'ab ubayyu bin ka'ab yace a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sunna rasulullahi qara'a yawmal jum'ati tabaraka manzo Allah ya karanta tabara yana yana huduba wa huwa qa'imun yana tsaye akan minbari kin fa zakkarana bi ayyamillah ya tunatar da mu da kwanaki na Allah tabaraka wa ta'ala wato ya mana wa'azi wa abu dardai au abu zarrin gnizuli akwai ɗaya daga cikin mutum biyu din nan shi ubay bin ka'ab yace ya manta ko dai abu dardai ko kuma abu zarrin gifari yana tambayar sa ta unzila hadhihi sura lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta wannan sura sai yana tambayar sa yaushe aka saukar da wannan sura ne inni lam asma'aha illa al'ana ban taba jin wannan sura ba sai a yanzu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yana huduba fa ashara ilaihi an iskut sai ubay bin ka'ab ya masa ishara da cewa kai shuru kaga maganar al-imam an-nawawi ta tabbata eh, ubay bin ka'ab bai ce masa kai shuru ba ya masa ishara kamar misali ka sa ya a baki ka alamar cewa wani kai shuru magana ka ba ta dace ba falamman sarrafu lokacin da aka gama sallah kala sai yake sa'altuka mata unzilat hadhihi sura falam birni? na tambaye ka yaushe aka saukar da wannan sura amma ka ki bani labari fa kala sai ubay bin ka'ab yace laysa laka min salatika al-yawma illa ma Ba baka da wani rabo a sallar da aka yi a yau sai dai gwargwadon wato surutun da yi. da jin haka shi kuma wannan sahabi ko dai Abu Darda'i ko Abu Zar Gifari ya manta waye cikin ko kuma mai riwayar kai ya manta eh, bai ayyana ga wanda ya bada wanda ubay bin kab ya ayyana ba fa zahaba ila rasulillah sai wannan sahabi ya tafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika lahu ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kada hudu ba na tambayi Ubay bin ka'ab yaushe aka fuka da wannan sura bai ce min komai ba sai da aka yi masalla sai ce min ai bani da rabo a sallata sai dai gwargwadon surutun da nake faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ubayyu ubayyu bin kab ya faɗi gaskiya kaga ya tabbatar lalle ba shi da sallar sai dai gwargwadon abin da ya samu kafin ya yi surutu zuwa daidai wannan lokaci shi ke hadisin yana sunan ibn majah kitabu iqamati salati wa sunnati fiha babu ma jaa fil istima'i lil khutba wal infat da kuma musnad al imam ahmad da sunan kubra na al imam al baihaqi kitab babu al infat lil wa in lam yasma'aha wa in ko da mutum bai ji ba ya saurara hadisin ya inganta yana irwa'u dalil mujallal shafin 80 da kuma sahih sunan ibn majah hadisin 912 wannan ya auku zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah ya tabbatar sahabi ne yayi tambaya tambayar kaga mai ma'ana ce yaushe aka saukar da surar nan ban taba jinta ba yaushe aka saukar da surar nan ban taba jinta ba amma akan haka ya rasa ladan sallar juma'ar gaba dai kaga yana nuna cewar magana lokacin da ake hudu ba babu shakka yana da hadari kwarai mutum yana rasa uh, ladan juma'a sa gaba kuma wannan ya tabbata daga sahabbai misali sahabbai guda biyu na farkon su abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce kafa lagwan idza imamul mimbara imam al-minbara an taqula li sahibika anfik ya isha a ce kayi magana mara kyau idan liman ya hau minbari ka ce ma abokin zaman ka wane yi shuru in ka ce wane yi shuru to wanda magana taka ta isa magana mara kyau kaga dai cewa kai yayi shuru amma maganar ba ta da kyau domin surutu ne a lokacin da imam yake hudu ba yana cikin al-musannaf na ibn abi shayba ibn abi shayba ya kawo bayanin abdullah bin mas'ud kuma ya kawo bayanin abdullahi bin umar wannan yana cikin nail bautar al-imam shaukani yayi yayi hujja da shi a mujallal na uku shafi na 272 yana al-musannaf mujallal na shafi na 124 yace abdullahi bin mas'ud shi ya faɗi wannan idan ya zama abdullahi bin mas'ud zai faɗi wannan ya tabbata cewa lalle ya faɗi haka ka ce ma abokin zaman ka yi shiru lokacin da imam yake kan mimbari wannan kalmar da ka faɗa ta isa a ce ka yi magana mara kyau zai yi wuya abdullahi bin masud ya faɗi magana da ka la shakka wannan maganar ya ji ne daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa yake cewa al-imam shaukani yake cewa wa in kana mawqufan fa misluhu la yuqalu min qibali ar-ra'yi fa hukmuhu ar wato ba laifi bane idan ka jingina wannan magana ta Abdullah bin Mas'ud ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi na biyu shine Abdullah bin Umar wanda Alqama bin Abdullah ya bada labarin sa Alqama bin Abdullah yace inna Abdullah bin Umar qala li rajulin kallama sahibahu yawm al-jum'ati wal imam yaktub an taba samun lokaci da wani mutum yayi magana alhali imam yana khutba sai Abdullah bin Umar yace masa amma an ka fahimaru amma anta fahimarun kai kam jaki abdullahi bin umar ya gaya ma wannan mutum wa amma sahibuka fala juma'ata lahu shi wancan kuwa da ya maka nasiha shi bai da juma'a kaga kenan da mai magana da wanda ya hana a yi magana dukkan su babu wanda ya samu juma'a waɗannan eh, bayanai na waɗannan tabi'ai guda biyu duka suna cikin littafin al-musannaf na ibn abi Sheba kitabu salawati babun fil kalami idza sa'ida al wa a mujallar na biyu shafi na 124 kaga an samu ayar al-qur'ani ta tabbatar da yin shuru lokacin da ake karatun al-qur'ani aya ta suratul a'raf aya ta 200 an samu hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu sannan an samu fahimtar sahabbai kamar fahimtar abdullahi bin mas'ud fahimtar abdullahi bin umar saboda aka yi sa akasarin malaman sunna suka ce magana a lokacin hudu ba haramu sauraron liman dole sannan shiru a lokacin shi ma dole idan mutum bai yi ba fa malamai suka ce to ba a cewa juma'a ta ba ta inganta ba juma'a ta inganta amma ba da ladanta ba da ladanta wato albarkan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masallar juma'a shi an haramta masa ita ba zai samu wannan albarka ba ba zai samu wannan falala ba amma ita wannan juma'ar tun da sallah ce yayi to ta isar masa kamar yadda ya zo cikin hadisin abdullahi bin amrin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku ke zuwa sallar juma'a yadda muka yi bayani wanda ya taho juma'a yayi surutu wa huwa hazzuhu min hatu da zai samu game da falalan juma'a kenan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ya gwada cewa surutun da yayi ya haramta masa falala da ake samu game da ita sallar juma'a Allahumma to akwai magana da take halatta a lokacin da imam yake hutuba imam yana cikin hutuba babu laifi don an yi magana gare shi idan akwai wata larura dalilin da ya sa malamai suka faɗi haka saboda akwai hadisai da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke nuna cewa wasu sahabbai sun yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake kutuba daga ciki akwai hadisin anas bin malik hadisin da ya shahara wanda anas bin malik ya ba da labari yana cewa asaban nasa sanatun ala ahdi rasulillah fari ya samu mutane fari ya auku ga mutane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato an taba samun wata shekara da aka yi fari an raka ruwa na lokaci mai tsawo fa baina rasulullah ala minbar yawm al-jum'ah an-nas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kan minbari yana huduba ga mutane fa atahu a arabi sai ga wani balarabe ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam eh, yana nuna cewa balaraban ya zo ya baro ma inda yake zo kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah iya ji maganarsa fa kala ya rasulullah yace ya rasulullah halakal mal wa ja'a al iyad dukiya ta halaka iyalai sun shiga yunwa yana nufin dabbobin mu suna ta mutuwa saboda fari iyalanmu suna cikin yunwa saboda rashin abinci fadullah lana ka roƙa mana Allah wanda ita ce damarsa na isowa kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga manzon Allah yana yana huduba idan aka ce ranar juma'a mutanen birni da kawai sun shigo da ya faɗi haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsawatar ma wannan balaraban ba take ce farafa rasulullahi ya dai manzo Allah ya daga hannuwansa wa ma nara fi samai qaz'a ba ma ganin wani gajimare a sama a lokacin da manzon Allah yake hudu ba din nan Anas ya ce fa wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da wanda rayuwa ta ke hannunsa ma wa ha manzon Allah bai sauke hannuwansa ba hatta farat sahabatun ka amsalil jibali sai ga gajimare wato ya zaburo ta nahiyoyin sama manyan gajimare kamar girman duwatsu sun lam yanzil anil mimbari annabi sallallahu alaihi sallam bai sauko daga kan mimbarin ba ya ta hadaru yatahadaru an ciki sai da daga ruwan sama yana diga daga gemun mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga addu'ar da ya yi kafin ya sauke hannunsa nan take Allah madaukaki ya fara haɗa gajimare a sama ga jimaren ya haɗu hadari ya samu har an saukar da ruwa kafin manzon Allah ya sauko daga mimbari sai ga ruwa yana sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi nuna maka cewa jinkar masallacin manzon Allah a zamaninsa, sa dabino ba wani jinka ne mai wato mai aminci ba saboda kai idan an yi ruwa yana jika masallacin ruwa na sauka akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-imam al-bukhari yayi wata hikima ta sanya wannan hadisin na Anas bin Malik dan ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan ya kyale ruwan yana sauka a kansa saboda yana daga cikin abin da mutanen farko suke tabarruki suke neman albarkan Allah daga ruwan farko da ya sauka ruwan sama ah, don haka al-imam bukhari ya bazi akan wannan manzon Allah yana iya saukowa kafin ruwan ya zuba a kansa amma ruwan na zuba a kansa amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hanzarta sauka daga kan mimbari ba saboda nuna cewa saukar ruwan rahama ce daga Allah tabaraka wa ta'ala fa muturna zalik yawmana zalik ana sai an mana ruwa a wannan rana wa min gadi wa shagari wa min ba'dil gadi rana ta uku wallazi yalihi da rana ta hudu hatta jum'atul ukhra sai da aka kai juma'a wata juma'a da ta biyo baya ruwan sama ake sai da aka yi kwana bakwai ruwan nan ake tayi bai tsaya ba fa qama zalika al-arabi sai ga wannan balaraban ya sake miƙewa aw qala rajulun ghayruhu ko ko wani mutum da ba yace ya rasulullah tahaddama al-bina'u gini na ta rushewa kaga ruwan yanzu kuma ya yi yawa waje al’iyalu iyalai kuma sun shiga yi masu wadda ba yadda za a yi a tafi a musu abinci fadu Allah na ka roƙa mana Allah wannan ruwan ya tsaya haka ruwan ya yi yawa farafa a rasulullah sallallahu alaihi sallam manzo Allah ya sake daga hannuwansa to kada sai ce Allahumma hawalaina wa la alaina ya Allah kewaye mu ba akan mu ba wato a sokar da ruwan a kewaye da mu ba dai a kawunan mu ba kala yace fa ma yushiru bi yadihi ila nahiyatin min as-sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya nuna da hannunsa ya nuna gajimare illan fajara sai wannan gajimaren ya dare hatta faratul madina mithlul jawba sai da garin madina ya zama kamar wato yana yana tsakiya yana da'ira yewayan madina hadari ne amma tsakiyar madina babu gajimaren ya kudanye kamar yadda manzon Allah ya faɗa ya Allah ka mai da ruwan a kewaye da mu ba a kanmu ba al-imam an-nawawi a kan wannan hadisin ya ce saboda haka kaga ya nuna cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ruwan sama a lokacin da ake hudu ba wannan yana daga cikin nau'in roƙon Allah ruwa wanda ba sai an fita bayan gari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya saukar da ruwa a lokacin da ake hudu ba yana cewa sai ga rafuka inji Anas bin Malik wato rafuka ya zama suna ta da ruwa ولم يجي أحد من ناحية من illa haddasa حدث بالجوز باب wanda zai zo garin Madina ta kowace nahiya gabas da yamma kudu da arewa sai ya ba da labarin cewa an samu ruwa mai yawa wato ƙasa gabaɗaya ta samu albarka hadisin yana sahihul bukhari kitabul juma'a babul istisqa'i fil khutba yawm juma'a da wurare da yawa hakanan nan sahihu muslim kitabul salatul du'a fil istisqa ibn hajar al-asqalani a ƙarƙashin wannan hadisin fathul bari na mujallar da sha biyar, ya ce kaga wannan mutumin ya tashi ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam magana a lokacin da ake hudu ba haramu sauraron hudu ba wajibi to amma ga wannan mutumin ya tashi ya yi magana da annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai tsawatar mishi ba wannan yana son fayyumkin an yi khassa umumul amr bil insati bi misli zalika saboda haka yana gwada cewa idan aka samu larura maslaha da ta shafi al'umma gaba daya domin fari da ya shafi mutane ai ba shi kaɗai bane amma misali idan kana zaune a masallaci sai wani yana suru sai kace wane yi suru magana ce je ce yi wanda ta shafi imma tsakaninka da shi ko yana magana da wani bai shafi al'amarin jama'a ba amma matsalar da ta shafi al'umma gaba ɗayanta idan aka yi magana da imam a wannan lokaci ko aka yi magana saboda a lokacin da imam yake hudu ba ibn hajar yake ka amrin aridin fi maslahatin amma maslaha da ta shafi al'umma gaba ɗaya idan mutum ya magana a dalilinta ba a cewa juma'a ta ɓaci kamar yadda wannan mutum ya yi magana kama kasa ba abuhun min horar da salami wujubi kamar yadda wasu malamai ke cewa idan aka yi maka sallama za ka mayar da sallama domin asali mayar da sallama wajibi ne sai zama kamar maslaha ce wato ibn kudama littafin al ya kawo al-ittifaq ita wato daidaituwar malaman sunna ala annal kalama allazi yajuzu fi salati yajuzu fi khutbah malaman sunna suka yi ittifaki akan cewa duk maganar da take halatta ka yi ta kana sallah to wannan magana halal ne ka yi ta a lokacin da ake huduba. ittifaki na malaman sunna wannan yana cikin al-mughni na ibnu qudama yana cikin fathul bari na ibnu hajar uh, mujallal nabi shafi 1415 misali anan shine ka tahdhiril barir min al-bi'r kana zaune kana sauraron huduba, sai ga makaho ya tinkari rijiya makaho ne yana kokarin ya tafi inda zai samu guri ya yi sallah a gefensa kuma eh, rijiya ne ya doshi rijiya zai fada ga magana ka wurin za ta ceto ransa magana a wannan lokaci za ta ceto ransa kamar kana cikin sallah idan kana cikin sallah sai ya zama ga wani makaho zai fada a rijiya don kayi magana sallar ba ta bashi ba in ji ibn hajar al-asqalani haka kuma lokacin da ake huduba don kayi magana na ceton rai maganar ba ta bace ba maganar da kai saboda ceton rai wannan maganar ya zama maslaha ce ta al'umma gaba daya wanda hatta al-imam shafi'i shi ma ya faɗi haka yana cewa idza kafa ala ahadin lam ara ba'san idza lam yufham anhu bil iman an yatakallam al-imam shafi'i yace idan ana tsoron halaka ga wani idan ya zama ishara da za a mar ba zai gane ba sai an mar magana don makaho ba zai gane isharar ka ba dole sai kai magana to don haka sai kai magana ga wannan makaho maganar ka ba ta zama laifi a wannan lokaci a dalilin haka yasa malamai suka ce maganar da eh, masu tsaron masallaci suke yi magana ce da ta shafi maslaha ta al'umma gaba ɗaya kamar misali ranar juma'a za a sa yan agaji suna tsare mutane ko suna binciken su me suke dauke da shi wannan aiki da suke yi maslaha ce ta al'umma gaba dai idan ba su yi ba abinda zai biyo baya zai cutar da masallacin gaba dai sai zama magana da suke magana ce ta maslaha saboda tsaron lafiyan waɗanda ke wannan masallaci ko kuwa ya zama suna ƙoƙarin daidaita sahu ne wane gyara zamanka a ga inda sahu zai fara kaga nan ma maslaha ce da ta shafi al'ummar gaba ɗaya don idan ba a tsara sahun ba to juma'ar ba za ta yi daɗi ba a nan malamai suna cewa babu laifi ya shiga karkashin wannan maslaha ya shiga karkashin wannan maslaha kamar yadda yake cikin fatawar latina mujallar da takwas shafi na 248 karkashin bayanin ibn hajar la'akari da wannan hadisin da wannan balarabe ko ba shi kadai ba ba shi kadai ba akwai hadisai da yawa amma abinda za mu yi lura da shi a nan abinda za mu lura da shi a nan shi ita larura ana kaddara ta daidai kima to wannan shi ne inda ake samun kuskure don an halatta maka yin magana saboda tsaron lafiyar masallaci to bai baka damar kuma ka yi ta hayaniya da ihu ba maganar da za ka yi kamar yadda malamai ne kowane malami ya yi magana cewa an halatta maka ka yi magana ta larura sai ya ce gwargwadon kima kamar yadda alimamu shafi ya fada alimamun nawawi ibn hajjar in za ka yi magana a lokacin da limai yake huduba magana ta larura to magana ta zama gwargwadon bukata idan alama ishara za ta ishi mutum ya gane to kar ka yi magana idan isharar ka za ta ishi mutum ya gane to ka yi magana misali lokacin da dan agaji yake binciken mutane idan mutum ya zo tunda akwai wannan yar ah, sanda ta gwada jikin mutum ba sai ka yi magana ba shi wanda ya taho ya ganka da wannan sanda ya san kana nufin zaka bincike shi sau da ka ba in ya zama za ka aikata abinka ba magana ke hidashi amma idan ya zama za ka hada da surutu alhali babu bukatarsa a nan larurarka ta wuce kima saboda haka yana iya zama laifi ga mutumin da yake wannan akwai hadisin anas bin malik har yanzu kamar yadda anas ya bada labarin wancan balarabe da ya magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace wata rana wani balarabe ya miƙe anna rajulan qama wani balarabe wani mutum ya miƙe wannabi sallallahu alaihi wasallam ya tsubu yawmar juma'a manzo Allah yana ba. faƙada sai ce ya rasulallah mata sa'a yaushe sa'ar ƙarshen duniya za ta kasance ya yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'a'araban nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya kau da kai gare shi wa au ma'an nasu ilaihi bi mutane suna ta masa alama suna mar ishara mutane suna mar ishara ya yi shuru kaga ba magana suka yi mar ba falam ya kabal wannan mutum bai karbi ishara da mutane suke mishi ba wa a'adal kalama ya sake wannan magana falam ma kana fi salisa lokacin da ya zama ya yi tambaya karo na uku ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu annabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa wai haka ma za a'adatta laha kai tonka kaga cewar kai tonka kaga abin da ya aikata ba daidai bane amma yake kai tonka wani tanadi kai ma ita sa'a din abinda annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye shi shi yana cewa yaushe sa'ar karshen duniya za ta kasance wato yana so ya sani shekara nawa ya rage shekaru nawa suka rage ma duniya ta kare babu hadisin da manzon Allah ya ayyana ga adadin shekaru da suka rage ma duniya duk inda ka samu wani hadisi ba gaskiya bane babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana yawan shekaru da duniya za ta yi kafin ta tashi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa la ta'tikum illa barka inda ku an ayyana yawan shekarun kaga ba za a faɗi hakan ba saboda haka shi wannan mutumi da ya tambaya yaushe sa'ar karshe za ta kasance maza Allah ya ce masa to kai kuma wani tanadi ka mata ba maganar yaushe za ta zo ba kai wani tanadi kai kala sai ce hubbullahi wa rasulihi yi tanadin son Allah da son manzo kala sai manzo Allah ya yace innaka ma'a man ahbabta kana tare da wanda kake so kala anas sai anas ce to wannan mutumin da ya faɗi wannan magana magana ta mana daɗi mu sahabbai ce fa ana uhibbun nabiyya dan ko ni ina son annabi wa ababakar ina son abubakar as-siddiq wa umara ina son sayyidina umar bin al-khattab wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahu ina fatan in kasance tare da su a kiyama ta dalilin so da nake musu wa illam a'mal bi mithli a'malihim koda ban yi aiki irin ayyukan su ba to koda aiki na bai kai nasu ba koda aiki da bai kai nasu ba tunda wannan mutumin ga tambayar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga tambayar da annabi ya masa sannan manzon Allah ya bashi amsa da cewa innaka ma'a man ahbabta lalle kai kana tare da wanda kake so ina nufin a lahira hadisin nan yana sahihul bukhari kitabu fada'il sahaba babu manaqibi umar ibn al-khattab abi hafs al-qurashi al-adawi radiyallahu anhu sannan yana sahih muslim kitab al-birr wa silati wal adab babu al-mar'u man ma'a man ahabba hadisi na 2639 wannan yana nuna cewa akwai maganar da mutum zai yi da liman a lokacin da yake hudu ba wannan maganar ba ta bata masa sallah ba saboda haka ya sa malamai suka ce idan liman yana hudu ba sai wani mutum ya ce ina da tambaya mala to liman zai dakatar da hudu ba sai an samu tambaya bisa ga wannan dalili domin inda laifi mutumin ya yi babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa ya masa fada akan wannan tambaya da ya lokacin da ake hudu ba kaga ya gwada cewar abin da ya aikata ba laifi ba ne saboda haka idan liman yana hudu ba ko ya faɗi wata magana tana yiwa ma ya yi kuskure tana liman lokacin da yake hudu ba ya yi kuskure idan aka kyale shi saboda yin magana a lokacin haramun ne ga jama'a sun haɗu birni da ƙauye za su tashi da wata fahimta mara kyau za su tashi da wata fahimta mara kyau kowa zai koma gida ta liman yau ya faɗi kaza to nan take lokacin da yi wannan kuskure sai ka ce Allah shi kawo malam ba haka bane akwai gyara kaga gyaran da kai a lokacin bai shafi allahu da manzon Allah yake magana ba magana da liman saboda matsala ta addini ita ma ba ta zama allahu wannan ya kai muka hadisi na gaba mu karanta wa an jabirin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga jabir Allah ya kara masa yarda kala da kala rajulun yawmal juma'ati wani mutum ya shigo masallaci a ranar juma'a sunansa salikun ibn huduba kuma akan ce salikun ibn amrin al-gafafani wannabiyu sallallahu alaihi wasallam ya lokacin da mutumin ya taho ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba shi wannan mutumin yana shigowa masallaci sai ya samu guri ya zauna faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sallaita ka yi sallah ƙala sai ya ce la ban yi ba ƙala sai ya ce kun fa salli raka'atai ka tashi ka yi sallah raka'a biyu muttafaqun alai kaga an samu maganar da wani yayi a lokacin da imam yake hudu ba kuma maganar ba laifi bace wato wannan yana nuna cewa idan liman yayi tambaya ga wani mamu mamun ya bashi amsa wannan amsar da mamu ya bada magana ce amma maganar ba a sanya ta cikin allagu ba magana ce mara kyau ba magana ce mai kyau hadisin yana sahihul bukhari kitabul jumu'a babun izara al-imam rajulan jaa wa huwa yakhutubu amarahu an yusalli rak'atayn yana sahihu muslim kitabul jumu'a hadisin 875 a hadisin al-imam muslim riwayar al-layth bin sa'd an abi zubair an jabir bin abdullah ya zo da lafazin jaa sulaykun al-gatafani sulaikun al ya taho masallaci yawmal juma'a wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka'imun alal minbar manzon Allah yana tsaye akan mimbari fa qa'ada sulaikun qabla an yusalliya sai sulaikun ya zauna kafin yayi sallah tahiyatul masjid kafin yayi raka'a biyu na gaisuwar masallaci fa qala lahu sai manzon Allah yace masa asallaita raka'ataini shin kai sallah raka'a biyu fa qala la yace ban yi ba fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace qum huma ka tashi yi waɗannan rak'awai guda biyu hadisin kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari sahih muslim yana al-musnad yana sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah wato hadisin rawahu al-jama'a dukkan malaman hadisi sun kawo wannan hadisin ibn hajar ya ce wasu dilla bihi ala annal khutubata la tamna'u dakhila min salati tahiyatul masjid ibn hajar mai littafin bulugul maram a cikin fathul bari yace ana kafa hujja da hadisin nan akan cewa wanda ya shigo masallaci lokacin da liman yake huduba ya kamata yayi tahiyatul masjid amma ana so yayi da sauri kamar yanda ake yin nafila kamar yadda ake yin nafila wato kafin sallar magariba ana yin ta idan an shigo masallaci ana yin ta da sauri idan ka shigo masallaci imam yana hutuba za ka yi nafila amma da sauri wannan ya zo daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to amma akwai malaman da suke kokarin tawilin wannan hadisi suna kokarin tawilin wannan hadisin da cewa ai abin da ya auku ga sunaykun al-ghafani waqi'atu aynin la umuma laha abu ne wanda ya auku gare shi shi kadai saboda ka ba a hukunta wannan abin gaba ɗaya ga al'umma fa yahtamilu iktifafu hadi sulaykin don haka ya zama khususiya ga wannan sahabi shine sulaykun al ibn hajar ya yi martani akan matsaloli guda goma yana fatul bari ibn hajar ya yi martani ga duk wanda ke cewa wannan hadisin ya tsaya ga sulaifin ko ko akwai tawilin da za a yi wannan hadisin wanda ke nuna cewa mutum ba zai yi nafila ba idan ya shigo masallaci lokacin da imami ke hudu ba ya yi raddi ta fuskoki guda goma bayan ya kawo sai ya ce ƙala shekuna alhafibu abdulfabul fi sharhi tirmidhi wani malami da ya sharhi sunan turmizi yana daga cikin malamai da ibn hajar yake cewa malamin su kullu man nuqila anhu ya'ni min as-sahaba in ka samu labari cewa an samu wani hadisi daga sahabbai man usalati wal imam yaqtub inda aka ce ai wani sahabi ya hana ai nafila alhali liman yana huduba mahmulun ala man kana dakhilan masjid na'am an samu sahabbai da suke cewa babu kyau a yi nafila idan liman yana hudu ba wata nafila ake nufi nafila ga wanda ya riga ya shiga masallacin ya zauna kana zaune a masallaci ka kama yin nafila lokacin da liman yake hudu ba wannan bayi da kyau sahabbai sun hana li'annahu lam yaqa an ahadin minhum at-tasrihu bi man tahiyya amma babu wani sahabi guda daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana ayi tahiyatul masjid kaga maganar ta shafi mai shigowa masallaci wanda ya shigo masallaci ne mai rahudu ba bai riga ya zauna ba ka'idar shigowa masallaci ya kamata ka yi nafila kafin ka zauna wannan mutumin da ya shigo masallaci sai ya zauna kamar yadda al'imamu musulmi ya rawaito hadisin ah, wato hadisin jabir bin abdullah lokacin da ya zauna manzo Allah ya masa tambaya kai nafila raka'a biyu yace ban yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka tashi kai saboda haka sai ya tashi amma wanda ke cikin masallaci yana zaune liman ya fara huɗu ba daidai bane ya tashi ya kama nafila ba daidai bane wanda ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai gaba ɗaya sai ibnu hajar yake walam aqif ala zalika farihan an ahadin min as-sahaba ibnu hajar yake duk bincike na game da hadisi ban tarar da hadisi guda daga wani sahabi wanda ya hana a yi nafila lokacin da liman yake huduba ba idan an shigo masallaci sai dai wanda ke cikin masallaci tuntuni yana zaune wanda ne wanda aka hana shi ibn hajar kenan a cikin fathul bayari shi ma al nawawi a sharhin hadisin jabir bin abdullah wato sharhu sahihi muslim a juzi na shida shafin 164 yace al-mustanbitu min hadhihi al-ahadith abinda muke fahimta hukuncin da ake cirowa daga cikin waɗannan hadisai shine anna tahiyatul masjid la tutraku fi awqatin nahyi anis salat tahiyatul masjid ba a barinta wato gaisuwar masallaci hatta lokutan da aka hana yin sallah a kowane lokaci ka shigo masallaci zaka yi tahiyatul masjid wa annaha za ta sababin saboda tahiyatul masjid tana da sababi sababinta an shigo masallaci saboda haka wannan sababi yasa tubahu fi kulli waqtin ana halarta ta a kowane lokaci wa yalhaqu biha kullu zawatil asbab haka duk wata nafila da take da sababi ita ma ko da a lokacin da aka hana yin sallah kana da damar ka yi ta inda nafila tana da sababi don haka yasa ya da misali ce. falan ba turika laha istima'ul kutuba wa qata'a annabiyyu laha kutuba ka lura da cewa mutum ne ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu guri ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba. ya ba. Ya yayi magana da wannan mutumi yi masa umarni wa amarahu biha ba'da an ka'ada wa kana hadha al jahilan hukmaha shi wannan da ya shigo masallaci ya zauna dama ya jahilci hukuncin tahiyatul masjid dalla ala ta'akkudiha wannan shi ya nuna cewa nafila ce da take da karfi don inda a ce nafilar ba ta da karfi bayan da za a yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya katse hudubarsa ya yi umarni ga wanda ya shigo masallaci ya zauna cewa ka tashi ka yi waɗannan nafila. wa annaha la tutraku bi wala fi waqtin min al-awqat don haka a kowane lokaci mutum ya shigo masallaci zai yi tahiyatul masjid na fila raka'a biyu amma idan ya wuce raka'a biyu to babu shakka laifi haka kuma wanda ke cikin masallacin ya tashi yayi nafila to wannan shi ma laifi ne amma wanda ya shigo masallaci yayi nafila tahiyatul masjid wannan ko da liman yana hudu ba laifi bane to anan cewa wanda ke sauraron ba kenan inda aka samu sabani wajen malamai shine ga wanda kuma baya iya jin hudubar fa kamar misali masallaci da ya zama yana da fadi masallacin yana da fadi yana da girma ko kuma babu lasfika ya zama baka iya jin muryar liman shin kana iya surutu kana iya maganar ka ko kuma kana iya zikirin Allah a lokacin ka kama tasbihi ko salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuwa dole kai shiru kai ma ko da baka jin muryar liman to galibin malaman sunna sun ce ko da baka jin muryar liman saboda girman masallaci ko kuma saboda daukewar uh, sautin latifika walau kana alhabiru la yasma'u alkhutba ko da baya jin khutban nan haramun ne gare shi wata magana kuma wajibi ne ya saurara ya shi wanda shine mazhaba mazhabar waɗannan malamai guda hudu din nan mazhabar al-Imam Abu Hanifa Alimamu Malik Alimamu eh, Shafi'i da kuma Alimamu Ahmad bin Hanbal ka tarar da bayanin cikin mawahibul jalil mujallad nabi shafin 178 da al-muntaka sharhul muwatta mujallad na farko shafin 188 da kitabul Majimu da al-mughni al-muhalla mujallad na biyar shafi na 61 saboda la'akari da waɗannan hadisai gaba ɗaya. ba su keɓance wanda yake kusa da liman kawai ba ko da kana nesa da liman ko da kana nesa da liman kuma ko da wuta ya ɗauke da ma'ana ba a jin sautin lasifika wajibi ne ka yi shuru ka saurara waɗannan hadisai da muka karanta zahiri ba su ware na kusa da liman da kuma na nesa ba musamman ma akwai labarin da aka samu daga sai ma usman bin affan allah ya kara masa yarda wannan labarin malik bin abi amir ya bayar ya ce anna usman ibn affan kana yaqulu fi Sai duna usman lokacin yana shugaba yana fada a cikin hudubarsa kallama yad'u zalika idza khataba yana da wahala sai duna usman ya tashi zai yi huduba bin faɗi wannan magana ba inji shi wannan tabi malik bin abi amirin yace mawuyaci ne sayyidina Usman bin Affan ya gabatar da wata ba. bai yi wannan jawabi ba yana cewa iza qama al-imamu yakhutubu yawm al sai sayyidina Usman sai yace idan liman ya miƙe zai yi ba a ranar Juma'a fastami'u wa fito ku saurara kuma ku yi shiru sai sayyidina Usman yace fa inna lil-munsiki alladhi la yasma'u min al-hazzi wanda yayi shiru amma bai jin muryar liman rabo da yake samu mislama lil munsifi sami yana kamar rabo na wanda yake sauraron muryar liman idan kana nesa da liman baka iya jin muryarsa amma duk da haka sai kai shiru ka saurara duk da cewa baka jin muryar liman sai na usman ya ce rabo da zaka samu lada da zaka samu yana kama da ladan wanda yake iya jin muryar liman wanda yake kusa da shi sai na usman yana faɗin wannan ya ce fa idan kamati salatu fadilu sufufa idan an yi ikamar sallata ku daidaita sahu wa hazu bil manakibi ku daidaita kafadunku fa inna atidala sufufi min tamami salati saboda daidaita sahu yana daga alamar cikan sallah shi wannan tabi'i yace thumma la yukabbiru sannan usman ba zai kabbaran haraba ba hatta ya atiyahu rijalun qad wakkalahum bi taswiyati sufufi akwai wasu mutane wadanda sayyidina usman ya wakilta musu aikinsu shi ne su je su gyara sahu a ranar juma'a akwai mutanen da tanna usman ya wakilta musu aikinsu shi ne su daidaita sahu ko da an yi ikama sai na usman ba zai kabbaran harama ba sai waɗanda mutane sun dawo fa hu sun bashi labari an qadista wa an daidaita sahu gaba ɗaya fa yukabbiru sai sai na usman ya kabbaran harama kaga wannan labari ne daga ɗaya daga cikin khulafa'ur rashidin shi sai na Usman bin Affan Allah kara masa yarda labarin nan al'imamu Malik ya kawo shi cikin littafin al’uwarfa kitabun kitabul babu ma ja a fil infat yawm al-jum'a wal ya yakhutub hadithin 234 da kuma sunan al-Kubra na al-Imam al-Baihaqi 220 wannan ya tabbatar da cewa ko da baka jin muryar liman ba daidai ba ne ka yi surutu ya kamata ka saurara saboda ka samu lada wanda aka yi tanadi ma mai iya sauraron muryar liman ko da ba ka ji sai na usman yana tabbatar da cewa za ka samu rabu kwatankwacin na wanda ke iya jin muryar liman saboda ka idan ya zama kana da nisa kana da nisa daga liman ba ka iya jin muryarsa bai ba da damar ku ringa hira ba wannan hirar da za ku yi a lokacin yana bata muku juma'a matukar juma'a tana kanka al kasani a littafin Bada'i sana'i mujallar na farko shafi na 264 yace fa in na bi haythu la yasma'u al-khutba idan mutum ya kasance yana wurin da baya iya jin huɗubar liman fa zahirul jawabi annahu yaskutu zahiri game da hadisai abinda suka nuna shine kai ma wajibi ne kai shiru Li'annan al bihi shay'an saboda abubuwa guda biyu aka yi umarni da yin su na daya al-istima'u saurarawa na biyu al-insatu yin shiru faman qaruba min al-imam wanda ya zama yana kusa da liman faqad qadara alaihi ma shi ya samu cimma abubuwa guda biyu din da shuru da sauraro wa man ba'uda anhu wanda kuma ya zama yana nesa da liman faƙad ƙadara ala ahadihi ya samu ɗaya daga cikinsu ya samu ɗaya daga ciki shine mai al’insatu ya yi shuru fa bi ma qadara alaihi don haka sai ya kawo gurgudan abin da ya iya yi kaga ko da kana nesa da liman akwai wajibi guda da yake kanka shine yin shiru koda baka saurara ba to game da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar misali liman yana cikin sallah ya kawo ya karanta yayi umarni inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal na amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ku salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam al-kasani yace anna halatal khutbati ka halati salati yanda huduba take haka sallah take babu bambanci ta wajen filman min al-kalami ta wajen hana yin magana kamar yanda ka san in kana sallah an hana ka kai magana haka nan idan ana huduba an hana ka kai magana fa kama anna al-imama law qara'a hadhihi al-aya fi salati kamar misali da a ce liman zai karanta wannan aya a cikin sallah yana cikin sallah liman sai karanta inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alayhi kaga wannan umarni ne sallu 'alayhi wa sallimu taslima sai yace lam yashtagil alqawm bis salati 'alayhi ma mu ba za su yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya fada sallu 'alayhi ba za ku bayyana wannan salati ba fa kadhalika idza qara'aha fi khutbatihi haka ma idan liman yayi wannan karatu cikin hudubarsa bare ma ana samun limamai da ke cewa ku yi salati kaga umarni zai yi masa habbai eh, masu sauraron sa ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana samun limamai da ke haɗin haka kamar misali karshen huduba limamai sukan ce sallu alaihi ku yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarnin cewa ku yi salati ga annabi bai ba da damar a bayyana salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin ah, bada'i sana'i mujalla na farko shafin 264 kuma ibnu taymiya shi ma yayi magana akai cikin majmu'u fatawa mujalla na 22 shafin takwas. wa amma raf'u sauti bi salati aw riba alladhi yaf'aluhu ba'd al mu'azzinin ladan ya gama kiran sallah sannan sai addu'an kiran sallah ko yi salati ga annabi dama ba'd al khutaba fil jam'i a gaban masu ba eh, sallar juma'a fa hada makruhun aw muharram yace wannan makruhi ne ko kuma haramun bi shifaqil a'imma gaba da malaman suna sun tabbatar da wannan yace amma dan dai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ne aka samu sabani minhum man yaqul yusalli alaihi sirra malamai sun kasu kashi biyu kamar inda liman ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba idan aka kira sunan annabi ka'ida ita ce dama za a yi mai salati to idan liman ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam shin salatin nan ya kamata a yi shi a lokacin ko ko shi ma yana daga cikin allagwu sai malamai suka kasu kashi biyu kashi guda suna cewa za ka yi salatin amma a goye wato karka bayyana kashi guda suna cewa la karka ma yi salati a lokacin domin da ana yi da an samu sahabbai suna yi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda babu hujja akai karka yi shi mafi dacewa wato shine kai salatin amma ka sirranta karka bayyana saboda haka za ka yi salati amma a boye kamar yadda ana cikin sallah liman sai ya kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka bayyana salati gare shi ba za ka boye salatin za ka yi salatin amma a sirrance ibn taymiya ya ce to haka nan ma a lokacin hudu ba idan liman ya kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta wannan aya umarni a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka bayyana salatin ba sai dai ka sirranta a nan Sheikh Salih Al-Fauzan akwai littafinsa littafinsa na fatawa da ake kiransa al-mulakhasul fiqh shi ma yana da muhimmanci mujallad na uku shafi na 255 yace wa yulahabu anna hadha alladhi nabaha alayhi shaykh la yazalu mawjudan fi ba'd al-amsar yace in ka lura da abin da ibnu taymiya ya faɗa garuruwa da yawa masallatai da dama har yanzu suna yin haka inji wannan malami yana cikin manyan malaman saudiya a shek salih alfauzan min rafi sauti bi salati alar rasuli idan liman yana hudu ba ya kira sunan annabi sai ka ji masallacin gaba an yi salati ga annabi an ɗaga murya kuma ya saba ma sunnar manzon Allah au gairi zalika min al-adiya ko kuwa kaga mutum yana ba wasu addu'o'i halal khutuba a lokacin da ake huduba au qablaha ko kafin huduban au bainal khutubatayn ko lokacin da liman yake zaune tsakanin huduba biyu wa rubbama ya amuru babu khutaba ilhabirin bizalika ana samun limamai ma da suke umarni ga masu sauraron su cewa ku yi salati din yace wa haza jahalun wannan jahilci ne wa btida'un la yajuzu fi'lu wannan bid'a ne da bata dace da zama an aikata ta ba saboda ta shiga sallah ta shiga cikin huduba huduba ko tana daga cikin ayyuka da sharuɗa na juma'a saboda ka idan aka kawo sabon abu cikin huduba ake kiranta bid'a saboda ta shiga ibada qala sai yace wala yajuzu liman liman yastami'u al-khutba baya kamata ga wanda ke sauraron huduba an ya tasaddaka ala sa'ili waqtan waqtan huduba idan mutun yana neman taimako lokacin huduba karka bashi wannan shi ke nuna kuskure ga 'yan agaji waɗanda ke neman taimako idan liman ya fara hutuba game da gyara sahu game da binciken jama'a game da tsare wato tsare lafiyar jama'a wannan babu laifi amma neman fi sabilin lahifa wannan ba larura ba Allah ya mun gani da zarar liman ya fara hudu ba sai ka ajiye wannan roba da zarar liman ya fara hudu ba to babu sauran karban fi sabilillah yace haramun ne gare ka kai da ake neman taimakon ka bada li'anna sa'ila fa'ala ma la yajuzu lahu fi'lu shine roƙon fi sabilillah a lokacin da liman yake hudu ba yana aikata haramun fala yu'inuhu ala ma la yajuzu idan ka dauki wani abu ka bashi a daidai wannan lokacin to kai ma ka saba ma ayar alqur'ani inda Allah ke cewa wala ta'awanu alal ismi wal udwan Allah madaukake ce kada ku ba da taimako akan abin da ya shafi sabon Allah sabon Allah a wannan lokaci huwal kalamu halal khutba shine yin magana a lokacin da ake khutba mu karanta hadisi guda wa an ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu an karbo hadisi daga abdullah ibn abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati al-jum'a abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a ranar juma'a yana karanta suratal jumu'ati wal munafiqin suratal jumu'ati wal munafiqin yana karanta suratul juma'a raka'an farko suratul munafiqin a raka'a ta rawahu muslim yana kitabul juma'a babu ma yuqra'u fi yawmil juma'a hadisi 879 al-imam an-nawawi yace hadisin nan fiha istihbabu qira'atihima bi kamalihima fihima yana nuna cewa ya kamata a karanta surorin nan cikakku kar a datse su a raka'an farko suratul jumu'a gaba dayanta a raka'a ta biyu suratul munafiqin gaba dayanta yace malamai suna wannan ita ce mazhabar al-Imam Shafi'i wa mazhabu akharin da sauran mazhabobin fiqhu gaba daya wato saboda wannan na Abdullahi bin Abbas ya kamata a ce liman yayi koyi da sallar juma'a ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzo Allah yake karanta suratul juma'a suratul munafiqin shi ma sai ya karanta haka akwai hikima malamai sun yi magana game da ilimin da ke cikin wannan akwai hikima kar ka mata cewar ranar juma'a mutane na haduwa na birni da na ƙauye a hadu a gari kaga ana bukatar a samu wani sako mai karfi to suratul juma'a da suratul munafiqin suna ɗauke da saƙonni masu ƙarfi ga al'umma idan ma ka tabbata kai musulmi ne to rike musuluncin ka fa ka tabbata baka mutu da siffar munafikai ba saboda kai sa aka karanta suratul munafiqin eh, ga suratul jumu'a ishtimaluha ala wujubil jumu'a wa ghairi zalika min ahkamiha wa ghairi zalika mimma fiha min alqawaid wal hadd ala tawakkul wa dhikr wa ghairi zalik saboda suratul jumu'a Allah yana kwadaitar da mu mu yawaita zikirin Allah inda yake cewa fa idza qudiyat salatu fantashiru fil ardi amma sai ce wazkurullaha kaseeran kaga suratul juma'a akwai tunatar da mu game da ibada mafi daraja wacce ita ce zikirin Allah akwai tunatar da mu tawakkali ga Allah subhanahu wataala kada neman dukiya ya raba mu da addinin Allah subhanahu wataala wanda karshen suratu juma'a yana karanta da mu wannan duk al-imam an-nawawi yayi magana akai a sharh sahih muslim suratul munafiqin tana tunatar da mu na munafikai don haka tana kwadaitar da mu gaggauta tuba saboda ita mutuwa tana iya zuwa ga kowa a lokacin da bai yi sa ba hadisi na gaba walahu anin anin nu'man bin bashir wato wajen al-imam muslim har yanzu ya karbo hadisin uh, annu'uman bin bashir annu'uman bin bashir ya yace kana yaqra'u fil idaini wa fil juma'a? annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a sallar idi biyu wato karamar sallah da babban sallah tun da rakawo idi biyu ne da kuma sallar juma'a ita ma raka'a biyu ce a raka'ar farko annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbi hisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul gashiya raka'a ta biyu ya karanta hal ataka hadithul gashi hadisin yana sahihu muslim uh, kafin wancan hadisin da ya kawo a baya wannan hadisi na 878 wancan kuma hadisi na 879 yanda hadisin ya zo cikin sahihu muslim an nu'man bin bashir qala an nu'man bin bashir yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance ya qara'u fil idain yana karatu a sallar idi biyu wakil juma'ati da kuma sallar juma'a bi sabbi hisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul gashiya qala sai annu'man bin bashir yace wa idza tama'a al-eid wal jum'atu fi yawmin wahid idan aka samu juma'a da ranar idi sun hadu a rana guda wato aka yi idi a ranar juma'a kaga za a yi idi da safi a yi juma'a da rana ya qara'u bihima aiban fi salatayn annu'man bin bashir ce har yanzu dai annabi zai maimaita karatun surorin nan dai a cikin sallolin wato da safe idan za a yi sallar idi ya karanta sabbi hisma rabbikal da hal ataka hadithul gashiya idan aka zo sallar juma'a da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sabbi hisma rabbikal da kuma hal ataka hadithul gashiya hadisin nan in banda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Tirmidhi sauran malaman hadisi duka sun ruwaito shi al-Imam an-Nawawi a sharhin hadisin yace fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya nuna cewa annabi yana sassa tsakanin surorin saboda haka sai Ibn Hajar ya kawo hadisan a jere wata juma'a wato eh, ah, kana fi waqtin yaqra'u fil وقت al-jum'ata wal munafiqin a wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta suratul juma'a da suratul munafiqin wa fi waqtin a wani lokaci kuma ya karanta sabbih da kuma hal ataka hadithul gashiya yana nuna cewa annabi yana sassabawa kuma waɗannan surori suna daga cikin surorin da manzon Allah yana dawwama akan su saboda haka liman